goma ga watan rabi'u sani hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara ɗaya, wanda ya daidai da tara ga wata na ainihin wato julai shekara ta eh, dubu da ta ainihin dubu biyu ta bature muna karatun littafin asarimul battar fi tafaddi li na al'allama Wahidu وحيد Bali, Allah بالي sarki ya saka ساكا da alkhairi. wannan littafi kamar yadda ka ji sunan shi haka yake wato takobi ne yanka ɗaya yadda za ka iya fuskantar bokaye masharranta da 'yan tsubbu masharranta da 'yan bore da duk wani wanda yake karkatacce ne ta hanyar tsafe-tsafe da makamantan haka ka iya ainihin wato tinkara su da ainihin wa'azi ka iya tinkara su da karyawa ainihin wato irin yadda suke bi suke hada asiransu da kuma kawo ainihin wato magani ta hanyar alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da bayani daga magabata na gari muna ƙarƙashin dalilan da ke tabbatar da cewa sihiri gaskiya akwai shi yana afkuwa a duniyan nan ko da yake zamu zo mu ji hukuncin musulunci akan shi cewa kafirci ne amma tabbaci haƙiƙa a duniyan nan akwai tsafe-tsafe akwai sihirce-sihirce akwai tsibbace-tsibbace an ji an gani an ga irin mugun tasirin da waɗannan abubuwa suka yi dangane da jikuna na mutane da hankalinsu da ɗabi'unsu da dukiyarsu da abubuwan da ke kewaye da su sai malamin ya kawo mana dalilai a cikin Alƙur'ani ɗaya bayan ɗaya da ke tabbatar da cewa gaskiya a duniyan nan akwai sihiri sa'annan sai kuma ya ƙetara ɓangare na biyu ya kawo dalilai daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda wannan dalili ya zo ne daga bakin as-sayyidatu Aisha Allah madaukakin sarki ya ƙara mata yarda matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ce an samu wani boka daga cikin Yahudawan ainihin ƙabilar Banu Zuraikin. mai suna Labidu dan A'asam ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asiri ya tsafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin wannan tsafin ya faru ne ta hanyar su kashe manzan Allah amma sai Allah maɗaukakin sarki ya jirkitar da wannan mugun nau'i na sihiri sihirut tafriq sai koma a khaffu anwa'is sihiri shine arab sai koma mafi sauƙi daga nau'in sihiri shine mutum ya kasa ainihin kusantar matar shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji kamar yayi abu amma kuma a halin bai yi wannan abun ba shikenan yana nan a wannan halin yana ta addu'a yana ta roƙon Allah har wani dare annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi bacci sai ya ce wa Aisha kin ga Allah ya amsa min addu'ar da nake ta roƙon shi akan wannan cuta da ta same ni Aisha ta ce yaya abun yake annabi ya ce ina kwance sai naga wasu mutane guda biyu ɗaya ya zauna daidai kaina ɗaya ya zauna daidai kafata ɗaya daga cikinsu sai ya ce wa ɗan uwan shi wai wannan mutum da ke kwance me ya same shi sai ɗayan ya ce ai an je an yi mishi asiri ne an sihirce shi ne sai shi wannan sai ya ce a to shin wane ne ya yi asirin sai aka ce boka ne mai suna labidu ɗan a'asam a me yi asirin za ka ce ai an haɗa ne da gashin kan manzon Allah wanda yake zuba yayin tajewa da kuma gashin gemun shi wanda yake zuba yayin tajewa sannan aka haɗa da hudar namijin dabino to ɓawan ko kuma fatar da ke rufe hudar namijin dabinon da ita aka haɗa ainihin aka yi asiri ɗin duk wanda ya san ilmu usulis sihiri da ya ji wannan ya san kisa ake nufi a yi shi kenan sai ya ce to a ina aka je aka binne aka ce a cikin rijiyar zarwan rijiya ce sananniya wadda kusan kowa san ta kama a ƙasa hausa da ka ce rijiyar kusugu duk original bahaushe inda na gari ne ya san tana can daura misali to haka wannan duk mutumin madina ya san bi'ir zarwan to a can aka je wata rijiya ce wadda an riga an yi watsi da ita an daina amfani da ruwanta shikenan annabi ya kwashi sahabbai aka je aka haƙe wannan rijiya aka yashe ta aka ga ruwanta jazar wato kamar an jiƙa lalle ishara akan ba a amfani ma da ruwan rijiyar ya riga ya lalace a can aka je aka sa haka bokaye suke idda duk ba a tunanin za a je a gano sihirin nan suke zuwa su ɓoye duk inda ba ka tunani sai a je a samu karkashin kafet karkashin fulo ko kuma karkashin katifa sai a soke duk inda ake ganin cewa za a je a gane ba za su sa a nan ba to shikenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya je aka tone shi kenan Allah ya warkar da shi to kenan sai aka ce annabi ya manzon Allah ba za ka ɗauki fansa ba sai ya ce a tun da dai Allah ya warkar da ni to shi kenan matsalar ta ƙare ba na son in nemi diddikin abu ban san kuma fitinar da za ta faru a mutane ba manzon Allah kenan in dai aka taɓa shi shi ga kanshi yana da rai in ya ce ya yafe duk duniya ta yafu amma in aka taɓo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya mutu duk shehin da ya ce ya yafe wannan abin to ya yi ridda shi kanshi shehu ya zama cikakken arne ana zagin manzon Allah wani shehi ce ba komai mun yafi ya zama arne shi kanshi shehu dole ne kuma musulmi su ko wannan ainihin fansa su nemo wannan haƙi su bi kadin wannan abu dole ne wajibi ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine fiyayyen halitta karanta littafin ashifa ta alqadi almaliki da littafin asarimul maslul ala shatimin rasul zararren takobi a gadon bayan wuyan duk wanda ya zagi manzon Allah babu yafewa babu gafara amma manzon Allah na da rai yace ya yafe shikenan amma ba shi da rai kamar yanzu to duk wanda ya taɓo haƙƙin manzon Allah bai halarta a yafe ba Allah ya shiryar da mu wannan hadisi muka ji cewa al-Imam al-Bukhari da Muslim su ne ainihin suka fitar da shi to shine sai lokaci ya kure mana a yanzu sai a Sheikh Wahid Abdulsalam Bali sai ya ce ma'anil kalimat ma'anonin kalmomi saboda yana bin ka'idoji ne masu sauƙi wajen karantar da littafin shi yasa ba haka ba sai ce maka gharibul hadis kalmomin da suka zo a cikin hadisin waɗanda ba a saba jin su ba to shine sai ta'abiri da ma'anil kalimat kalmomi waɗanda a cikin hadisin an yi karo da su ba gama garin kalmomi ba ne kamar misali yanzu in ka je kana yawo ƙasar hausa duk inda ka dubi yaro ƙarami ka ce ɗauko min adiko wannan kalmar ba kowa ce ga matasan hausawa adiko bai san adiko ba amma shi ne ɗan tsagariyar sunan fatalar da mata da 'yan mata ke ɗaurawa a kansu to amma sai ka ce mishi ɗan kwali to ɗan kwali suna ne wanda yake muhdas a hausa ba hausa ba ce ɗan kwali sam suna ne wanda yake murakkab ina ma'anar murakkab sai da bature ya zo ya ainihin lankwashe wannan ɗan kwali ana lankwasa shi a jikin kwali a soka shi a leda shikenan hausa sai suka ce ɗan kwali wanda asalin sunan shi fatala ko adiko amma saboda daga baya an zo ana naɗe shi a kewaye shi a sa kwali a cikin shi a saka shi a leda sai ka koma ana cewa ɗan kwali kun ga ɗan kwali ba shine asalin sunan shi ba to amma in baka ce musu ɗan kwali ba ba za su gane ba to yanzu in ka zo kana wa hausawa Fasara, eh, an ce kaza an ce kaza da adiko to kaga za su ce meye adiko to shi ake kira gharibul hadis kalmar da hausawa ba su saba jin ta ba a wannan zamanin da suke to shine ya tsuntsunto mana irin waɗannan kalmomin malaman hadisi haka suke in kalma ta zo in dai ba gama garar kalma ba ce sai su koma littattafan kamus ɗinsu na musamman suna da su na musamman akwai gharibul hadis na al-imamu abu ishaq al-harbi mujallada biyar ce kowace mujallada tana da kimanin juz'i uku akwai gharibul hadith na al harwi juz'i uku akwai al-fa'iqu fi gharibul hadith na al-imam zamakhshari mujalladi hudu akwai an-nihayatu fi gharibul hadith ta al-imam majduddin ibn al-asir akwai littafin gharibul hadith na al-imam tahawi sahibul aqidati was sunnah akwai littafin gharibul hadith na al-imam ibn qutaybah ad-dinawari malamai haka suka rinka yi wa kansu kamus na hadisi dan kai ɗalibi a yi maka gata kakka zo kana karatu kai karo da wata kalma ta zo ta cije maka al-imamu abu nu'aym al-asbahani da ya tashi shi kuma sai yayi zaribayil qur'ani wal hadis. kalmomi da ke zuwar maka a hadisi da qur'ani su zo maka cikas sai ce ga ma'anarsu Allah ya gafarta musu amma littafi mafi tattarawa shine littafin an-nihayatu fi gharibil hadis. in har ka mallaki an-nihayatu fi gharibil hadis a cikin mujalladan biyar din nan yana da wahala wata kalma da ta zo a ƙur'ani ko a hadisi baka gama anatta ba hadisin ya inganta bai inganta ba hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama marfu'i ne ko kuwa hadisi ne wanda yake mawqufi zance ko fatawa ko tabbatarwa wani sahabi ko kuwa maqtu'i ne maganar wani ce cikin malamai manya tabi'ai misali in dai ta zo da wata kalma mai wahalar fahimta sai kaga ainihin sun fassara maka in dai ka samu wannan garibul hadis النهاية في غريب الحديث سأل إمام مجد الدين ابن الأثير ذاك قد تكتم بياني أكي إن شاء الله يفا أدوري أفي لتافي أي كراتو وشين يتشي معاني الكلمات معنون كلمون دي سكزو أولنا حديثي مطبوب إنن دي يتشي مسحور معنى كلمة مطبوب مسحور واندا أكي وسهيري واندا أكي تبانشي لا ما بهوشي دي يتشي تبو سودا بهوشي كلمة طا طا العربي bahaushe bai iya faɗanta don haka je ke cewa ɗamula hannu firaɗan lazina in ko ka samu bahaushe bahat bahaushe ba ƙauye to ɗama bai iya faɗinta sai ke siratsa fatima kurtsiya tubbu bai iya faɗan ɗa bahaushe bahat na ƙauye ɗa ba ta faɗuwa a bakin sai ka ja ce fatima to shine daga nan ne tubbu sai ce tubbu, to matubu ai mashur an tsibbance shi man tabbahu waye ne ne ya tsibbance shi ma'anar shi man saharahu wane ne ya mishi sihiri al mushafatu الشعر المتساقط من الرأس واللحية عند ترجيلهما المشافة تنن shine gashi gutsa gutsatsari da ke faɗowa daga kai da gemu yayin taje su yayin da ake tsefe su juffu tal'i nakhla juffu sai ce aljuffu huwa alghisha'u alladhi yakunu ala tal'i muka ce aljuffu ita ce wannan riga wadda take ainihin akan hudar dabino din wata yar fata da ke kewaye rigar dabinon wanda in dabinon ya zama dabino da gaske in ka gama cinye dabino kwallon dabinon sai ka same shi a rike da wani ainihin riga to wannan riga ana ce mata dan balle da hausa to wannan irin rigar to ita ce aljuffu in kan ya zama dabino rigar hudar at sai ce huwa ma ya huwa ma na min shi ne shine abin da ke hudowa hudar kenan fala'a to at huda wanda yake hudowa daga nan bahaushe shi ma ya samo sunan saboda yana hudowa ya fito ya zama ainihin dabino daga ƙarshe ya yasiru samaran sannan daga ƙarshe daga hudar kuma sai juya ya zama ɗan itace izaka na unsa in dabinuwar da ke ɗauke da shi ta mace ce dabino kamar gwanda ce gwanda akwai namijin gwanda akwai macar gwanda to akwai namijin dabino akwai macar dabino in gwanda namiji ne sai huda sai kaga ya watsar wannan watsar wadda yake iska ce cikin rahama Allah sai ta ɗauka sai ta je tana taɓa jikin macen dabino wadda ta huda shi kenan sai ‘ya'yanta sai su ainihin tabbata in har ɗayan abu biyu bai faru ga gwanda ta mace ba ba yadda za ta ita ma in ta hudar sai dai ta zubar. ko dai a kaɗa mata kilili a je a ɗibo hudar namijin gwanda a zo a watsa a jikinta shi kenan wannan hudar ta tafi za ta zama 'ya'yan gwanda ko kuma Allah cikin ikon shi ya sa iska ta ɗibo hudar namijin dabino ta zo ta bigi wannan jikin wannan dabino eh, wannan eh, hudar namijin gwanda ta bigi wannan gwanda ta mace to sai hudar ta sai ta zama 'ya'yan gwanda in ba haka ba ita ma ba za ta wato sai da barbara kenan to haka al'amarin yake a nan sai ke cewa in dabinuwar ta mace ce sai ‘ya'yan su fito wa in kanat bakaran in kuwa dabinan ya zan namiji ne ya sir samara to shi nan ba zai zama ainihin ‘ya'ya ba bal yi ukalu fariyan sai a rinka ɗiban shi ana cin shi ɗanye haka haka waɗannan abubuwan da kai ba za ka fahimce su da kyau ba tunda ba ƙasashen larabawa kake rayuwa ba yasa za ka ga akwai misalai da dama a Kur'ani in Allah ya sai ka ga wani misali in kana rayuwa ƙasashen larabawa ko kuma in ka karanta al'adabul arabi wato arabic literature ka karanta ɗabi'un laraba sai ka fahimci waɗannan abubuwan shi yasa sai ga Allah ya musu misali da ainihin duwatsu saboda suna da yawan duwatsu a ƙasashen su raƙuma saboda yawan suna da yawan raƙuma da makamantan abubuwa irin haka to yanzu ma nan wannan matsalar sai ce in namiji ne sai kaga ana cin hudar shi ɗanyi haka wa yutraku ala nakhlati ayyaman ma'lumatan hatta yasira fihi shay'un shi kenan sai ainihin kuma in ba za a ci shi ɗanye ba sai a bashi akan wannan dadino na mijin kenan har sai ya zama wani abu farin abu kamar yadda ka san huda in ta fito ja sai kuma kaga ta fitar da wani farfarin abu haka wanda da ka taba shi sai ga yana karkadewa misal da sai ga kamar gari wala hura ihatun zakiya yana da kanshi mai daɗi fayulaqahu bihi al-unsa sai a rinka ɗiba ana watsawa a jikin ita ta macen ana kaɗa kilili kenan da ake cewa da Hausa a rinka ɗiban wannan hudar da sai farfar ana watsawa jikin namijin dabinan eh, eh, ta macen dabinan shikenan sai ga ta macen ta sun tabbata wannan yana fasara mana kalma abbalu ne wato huda nuqa'atul hinna nuqa'atul hinna sai ce hamra'u wato jawur mislu asaratil hinna kamar jikakken alhinna hinna shine ainihin lalle to ainihin nuqa'a din shine ruwan lalle idza wad idza wudi'at fil ma'i in aka ɗibi lalle aka zuba a ruwa ya kake ganin yake jawur ko to haka ruwan rijiyar yake ka anna ru'usa khaliha, ru'usu shayatin kamar dabinan da ke kewaye da wannan rijiya kawunanta kamar kawunan shaidanu sai ce ai annaha mustadiqqatun wato kawunan dabinan yan ƙanana ne dabinan sai madadin a ga dabinan da ganye manya-manya da rassa manya-manya sai zama ita wannan rijiyar da aka zuba asirin a ciki dabinan da ke wurin sai annabi yake kwatanta ta cewa kamar kawunan ta kawunan shedanu ne ina ma'anar shedanu anan macizai maciji ne zaka gan shi babba kan shi ɗan ƙarami to sai ta'abirin shedanu anan da macizai wato kawunan yan ƙanana kamar kawunan macizai wal hayyatu yuqalu laha shaytanu maciji shi ma akan ce mishi shaidani wakila a wata fadar kuma aka ce fassara kyakkyawa ta wannan wurin a wata fadar kenan arada annaha sayyi'atul manzar wato yana nufin waɗannan da dabinai suna da mummunan gani ba su da kyan gani qabihatul ashkal suna da mummunan shakali sai aka sufanta su da shaidanu na haƙiƙa ko yara ka je kaga suna zane in aka zana aljani yaro sai ka ji ya ce ya zana aljani sai ga ya mishi rindime man ciki ya yi siraran kafafuwa sai ga an yi dan kan karami wato mutane ko da ba su taba ganin aljani a surar shi ba amma da an ce suranta mana aljani sai ka ga suna suranta jikin da girma kan ɗan karami to sai annabi yake kwatanta da dinan da ke kewa da rijiyar kwatankwacin haka suke sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai babban malami al-imam asbahani da ya littafi kitabul amsal duk irin misalan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya da karin magana da annabi ya tattara a wuri ɗaya yana kawo maka to kun ji yanzu ma'anar kalmomin da suka zo a cikin hadisin ya rage ma'anar hadis menene ma'anar shi wannan hadisin jimillar shi da kuma tafsilin shi ɗaya bayan ɗaya mai hadisin yake nishi a shekhu wahid abdulsalami bali ya ce al-yahudu la'anahumullahu yahudawa Allah ya tsine musu albarka ittafaqu ma'a labid bin al-a'sam sun haɗa kai tare da labid al-a'sam boka ne a cikin su wa huwa min asharil yahud yana daga cikin ƙwararrun yahudawa a wajen bokanci sai suka haɗa kai da shi an yi amala sihiran da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan cewa shi wannan bokan ya yi wa manzon Allah sihiri wa yi utuhu salasata dananir za su ba shi dinare uku kamar misali yanzu a ce rubu'u dinar na Najeriya da kake ji ake cewa rubu'u dinar nawa ne bana misali dubu ɗaya to ɗaya bisa hudu kenan to kaga dinare ɗaya dubu hudu kenan to kamar yanzu ka ce sun yi alkawarin za su bashi dubu goma sha biyu tun da dinare uku aka ce mun fahimci wannan da kyau ko boka ne gashi an yi alkawarin za a bashi dinare uku wa ilan kama dalika shaqiyyu bi amali sihiri ala sha'ratin min sha'ri nabi sallallahu alaihi wa sallam to a aikace sai shi wannan tantirin matsiyacin boka ba yahude ya miƙe tsaye wurjanjan domin ya ga yayi wannan sihiri ya haɗa da wasu gasuka daga cikin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta iya ka ce to ta yaya aka yi ya samo waɗannan gashi don ka san maƙiyanka a tsaye yake a kanka mun fahimci wannan da kyau ko maƙiyanka a tsaye yake a kanka kila sai aka ce innahu hasala alaiha min jariyatin saghira ai shi wannan boka ya samo wannan gashi na annabi ne ta hanyar wata baiwa karama kanat tazhabu ila buyutin nabi sallallahu wadda ita wannan baiwa tana shiga gidajen annabi wato dakunan matan shi tana kai da komowa wa akada alaiha sihiran lahu shi kenan sai ainihin wato ya je yayi sihiri akan waɗannan gashi wawa ba a sihira fi bi'ir zarwan shikenan sai je ya haƙa ya sanya wannan ainihin sihiri a cikin bi'ir zarwan kafin mu tafi da nisa akwai hadisai waɗanda waɗannan hadisai ba'ifai ne munkarai ne ba su inganta ba ko kwaya ɗaya daga cikin su waɗanda ake ce wai annabi ya ce da ƙumbarka da gashinka da fatarka duk in ka tsefe eh, gashinka ko kai aski ko ka yanke ƙumba ko wata fata taka wai ka binne su saboda bokaye suna bibiyar baya suna amfani da su waɗannan hadisai haƙiƙanin al'amari ba su inganta ba al'imamu abubakar al-khallal a cikin kitabu tarajjul ya fitar da su baki ɗaya amma ba su inganta ba wannan ita ce sahihiyar magana amma al'imamu ahmad ibn hanbali ya tabbata ya ba da fatawa akan cewa ana so gare ka in kai aski ka danƙe gashin ka je ka binne a wani wuri ko kuma kumbarka ko kuma ainihin abin da ya shafi wata fata taka wannan ijtihadi ne imamu ahmad ibn hanbal ya bayar shi ma dai ba don kuma ga don tsoron sharrin waɗannan bokaye wannan aka ce ana su wato ba abu ne wanda yake lallai ba in ka yi shikenan in kuma shikenan kai tawakkalin ka ga Allah ya kai matukar ba abin da kake ganin kullun yusibana illa ma kataballahu lana in ka kai wannan gargarar kawai ka turje ba wanda ya isa a duniya sai Allah shikenan babu babu wanda ya isa din kuma shikenan imanin ka sai kwace ka mun fahimci wannan amma wannan ladabi ne dai daga cikin laduba ka karanta kitabu tarajjul na al-imam abubakar al-khallal abu na biyu da nake so mu fahimta cikin waɗannan bayanan da yake mana ashe wannan ya nuna al'ummar musulunci lallai su zan suna da matukar basira akan su wane ne ke hudda da matayensu wace ce da wace ce kawar matarka su wane ne ke zuwa hira wurin amaryarka su wane ne ke shiga gidanka ba kawai ka saki gidanka shi ne ya zama kamar sulma ba kowa ya shiga kowa ya fita sanda wance ke so ta shiga sanda wani yake so a'a wajibi ne kuma ke mace in mace ce ke ta sunna ba za ki yadda kowace mace ta shigo gidanki ke huɗa da ita ba har sai kin nemi izinin mijinki haka ya zo a cikin hadisin manzon Allah Bukhari da Muslim manzon Allah ya ce yana daga cikin haƙoƙin da maza suke da shi a kan mata kada mace ta sake wani ya shiga ɗakinta har sai da izinin mijinta kawai za ta zo ke ce makitsiya ke ce kaza ke ce kaza duk wadda za ta zo ta aiko miki sai ki ce ki bari in nemi izinin mai gida na. gidana shikenan mai gida kawata ta ce za ta zo daga gari kaza ko daga anguwa kaza mai gida in ya ga akwai sarari ya bada lokaci in babu sarari ya ce to sai wani lokaci na gaba ta iya yiwa mai gidan kiran na yana son ya wuna a gida ya shakata eh shi ne a haƙƙo shi ya dace da ki saurara dole kin yi bakuwa dole mai gida ya fita ya zo yana hamma a kofar gida yana hamma a waje rabara na aiki ba ko kuma ya ɗauka wa kan shiran nan zai shakata kin ga kin takura kuma haƙƙi ne a kai shiyasa sa mata sai su san wannan in ba haka ba karuwa sai ta shiga ɗakin ka ko kai ne liman ta je matarka ta ara mata sabulun wankanka ta ara mata tawul ɗinka ta ɗauki turarenka ta fesa karuwa ta amfani da sabulun wankan liman da silifan liman da komai na liman saboda mata ba su da kan gado wasu mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa ya kamata jama'a su fahimci waɗannan abubuwa suna da muhimmanci tun daga maza har mata jama'a mun gane wannan da kyau sannan abu na biyu na daga cikin usulu sahara ka'idar da bokaye suke gina sihiri a kai ba zai yi wa'ai maka sihiri ba sai an haɗa ɗayan abu biyu abu na farko na haƙiƙa abu na biyu na ma'ana Abun haƙiƙa shine sai an samu wani asari min asaratika sai an samu wani abu wanda yake na ɓangaren jikinka ko ya taɓa jikinka ko a samu gashinka ko kumbarka ko fatarka ko kuma a zo a samu ainihin tufafin da kasa wanda ba a wanke ba hularka taguwarka musamman jamfa ko singileti ko ɗan dress ko siket na ciki ko takalmi ko safa wanda yake ɗauke da wari ko ƙanshin zufar jikinka sannan a samu a iya haɗa sihiri da shi ya kamata ka fahimci wannan akwai bugun da suke yi sai sun buga wannan abin da za su buga shi ne zai da ansa irin abin da ya kamata a yi maka sihiri akwai akwai ka'idoji akwai haruffa da za su zo su buga kamar yadda muka faɗi tun farko dama za mu karanta da kuwannan wannan littafi tsantsar karantawa. amma akwai abubuwa waɗanda sai dai dungu to dungun ne yanzu ake yi akwai abubuwan da yake in suka zo sai a ce ya sunan wanda za a yi wa sihirin wani ya ya sunan uwar shi wance ba a haɗa sihiri da sunan uba ka san wannan wani sirri ne nasu ba za a tona shi ba Allah ya kiyaye in aka ɗibo sunan uwar shi da sunan shi sai a dubi haruffan da suka yi tarayya a kai misali sunan shi Muhammad sunan uwar shi Maryam yanzu a Muhammad akwai mimun mimun ga har guda biyu mun jaye a Maryamu akwai mimun mimun ga har guda biyu to shi kenan yanzu ninjaye ta haɗa sunan ɗan da uwar to haruffan hija'iyya da ka sani alifun ba'un ta'un har zuwa ƙarshe to bokaye sai suka kasafta su kashe hudu kashin farko turabi kashi na biyu nari kashi na uku ma'i kashi na hudu hawa'i wato akwai kashin haruffan da yake in sunanka da sunan mahaifiyarka haruffan da ke ciki suka faɗa ɓangaren nari don an haɗa wannan asirin za a ƙona da wuta kenan da zaran wannan ainihin abin ya yi hayaƙi to shi kenan aljanin da aka wakkala akan ya shigar da sihirin gare ka to shi kenan zai fara binka ya fara binka har ya samu ɗayan halaye huɗu da za ka shiga sai wuf sai faɗa jikinka sai fara zartar da sihirin a jikinka za mu zo mu bayani insha Allah idan abin ya zan turabi ne sai ai sai abin ne a ƙasa idan abin ya zama hawa'i iska sai ai sai a rataye jikin bishiya ko wani abu da yayi lilo iska ta kada shi kenan in kuma ya zama ma'i ne sai a sa a ruwa mun fahimci wannan da kyau to waɗannan haruffan da za su nuna ɓangaren da ya kamata a yi maka su ne kuma za su sake nuna wa bokan to da me ya kamata ya haɗa asirin da takalminka ko da rigarka hularka ko rawaninka ko kuwa gashinka fatarka ko kuwa ƙumbarka duk haka suke yin aiki ne bokanci aiki ne wanda yake al'amari ne na ilimi fa al'amari ne a cikin ilimi yake ba wai abu ne kawai in ka ga mutum yana bokanci ko dai ya yi zurfi a cikin karatu ko kuma ya je wani ya ɗan koya mushi tushe ɗaya ya zo ya ta cin abinci da shi yana nakasa mutane amma jahili baya iya barna jahili tsinan ne ba abin da yake iya yi eh, ka duba ko iblis ba jahili bane jahili duk inda ka haɗa jahili sai dai ashar in yana da ƙarfi ya sa duka iyakar aikin jahili kenan amma bokancin nan abubuwa ne waɗanda a ƙa'idoji ne akan usul suke tafiya sai an haɗa kaza an haɗa kaza an haɗa kaza an haɗa kaza sa'an nan sai a fitar da kaza sai a gane to asirin nan in an yi to ga inda za a binne to kafin a yi to a kawo ɗan kwalinta ko hijabinta ko ɗan kunnanta ko kaza shi kenan. ina fatan jama'a sun gane wannan to insha Allah ta'ala ka dogara ga Allah za mu zo ƙarshen littafin nan duk za a kawo kuma hanyoyin da za ka bi ka zauna lafiya su je ta makircinsu takalmin ka ka ba da riga wanki a je a duk su je su ka zo ka sa abin ka babu abin da zai faru gare ka sai abin da Allah ya kaddara maka insha Allah to shine abin da ake so ka duba a nan ka fahimta a Sheikh Wahidu Abdulsalam Bali babban malamin aljanu da mutane ya ce. والظاهر من جمع طرق الحديث أن هذا السهر كان من نوع أقد الرجل عن زوجته أظاهر muka tattaro hanyoyin wannan hadisi za mu fahimci cewa wannan sihiri da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wani nau'i ne daga cikin nau'in a kulla mutum ya kasa saduwa da matar shi wannan shi ake kira arab za mu zo akwai darasi akan shi na musamman wani nau'i ne na sihiri arab daga cikin nau'ukan sihiri kamar wato tuntube ne daga cikin nau'in rauni yanzu aka ce ga karaya ga targaɗe ga ainihin fashewar ƙwaƙwalwa aka ce ga tuntube ai kaga tuntube kamar ƙarami ne a kansu to haka arrabtu a cikin nau'ukan sihiri to arrab ɗan ƙarami ne wato a yi wa mutum hana shi saduwa da matar shi in ya je zai sadu da ita sai a zakarin ya kwanta ko kuma ya sadu da itan amma ya kasa fitar da maniyyi ko kuma ya zo zai sadu da ita ita ta samu rabbalin fidal ta ya toshe ko kuma ya same ta buɗaɗɗiya kamar wata tsohuwa a halin shi kuma ya aure ta a budurwa ko kuma ya zo yana fara taɓa jikinta shi kenan sai ta yi larab kamar wani tsumma da aka jiƙe shi da ruwa duk za ka ga in ka bi a hankali akwai bayanai ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan littafi insha Allahu ta'ala shi ne malamin yake cewa a zahiri wannan irin eh, asiri da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga cikin nau'in irin wannan ne ka duba yake ya kasance wato daga baya ne abin ya kasance haka don zai zo bayyana maka da farko sun yi ne don su kashe shi amma sai Allah ya juyar da abin sai ya zama karami kama hadari ne a je a samu motar ta yi raga-raga shifa sai a ce ya dan kwantale kaɗan asalin asirin an yi ne a kashe shi amma sai Allah ya juyar da abin ya sauƙaƙa shi sai ya zama ɗan ƙarami malam yace fa kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yukhayyalu ilaihi annahu yastati'u an yujami'a ihda zawjatihi shikenan sai abin ya rinka yi wa annabi kokwanton gashi yana son ya sadu da ɗaya daga cikin matan shi fa idza iqtaraba minha da ya matsa kusa da ita lam yastati zalika amma sai kasa saduwar da ita wa lam yamassa hadha sihru aqlahu wala sulukiyatihi wannan sihiri da aka yi wa annabi bai taba kwakwalwar annabi ba bai taba hankalin annabi ba bai taɓa kuma wani kai da komowar shi na harkar manzanci ba abin ya zama mishi kamar zazzaɓi ne kawai zazzaɓi irin wanda sai ka ji kamar kayi kaza amma kuma ga shi ba kai ba mun fahimci irin wannan ko wala tasarrufatihi haka nan wannan irin asiri bi ainihin wato taɓa huɗa shi yau da kullum ba wa inna ma kana maqsuran alama zikira wannan asiri ya takaitu ne akan abin da aka faɗi kawai baya iya saduwa da iyalan shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam واختلف في مدة هذا السهر ما لن يتي saɓani game da tsawon kwana nawa ne ko wata nawa ne ko shekara nawa ne wannan sihiri ya tare da annabi kafin annabi ya samu damar karya shi da izinin Allah fakila arba'ina yauma a wata fadar wasu malamai suka ce kwana arba'in wakila gairu zalik wasu kuma ma dai a wata fadar aka faɗi wata maganar saɓanin haka sallahu a'lamu Allah shine yafi sanin tsantsar hakikanin kwanakin da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi a cikin wannan larura amma dai malam yayi gini cewa shine magana da aka fi karkata akai cewa asirin ya ainihin ya kwana 40 ne tare da shi wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai thumma da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rabbahu sa'annan manzon Allah ya roki ubangijin shi wa alaha fi du'a'i ko manzon Allah ya naci game da addu'a haka hadisi ya zo da isnadi kyakkyawa a cikin sunan Tirmidhi da kitabu du'a na al'imamu tabarani Allah yana son bawa ne naci a addu'a kayi kayi kayi har yanzu kana ga kamar ba a karɓa ba kayi ta yi hannun da ka mutu domin addu'a huwal ibada addu'a ita kanta ibada ce ya kamata a nan mu tsaya mu fahimci wani abu tun a cikin hadisin kafin a zo nan ga sharhi Aisha ta ce annabi ya addu'a ya addu'a ko to ka karanta ƙur'ani tun daga bakarar shi hannasi za ka yi ta ganin babu annabi cikin annabawan Allah sai da kaje Allah ya bada labarin wani nau'i na addu'ar shi annabi Ibrahim ya yi addu'a Isma'il ya yi addu'a annabi Isa ya yi addu'a Musa ya yi addu'a Nuhu ya yi addu'a to addu'a na daga cikin ibada ya jama'a masu bin ɗariƙa ne ta shaziliya suka ce addu'a tuhuma kake wa Allah kenan kai bawa suka ce addu'a haramun ce wai baka ma yadda Allah ya san damuwarka ba don haka har sai kai ka fito ka gaya wa Allah waye kai don haka suka ce addu'a haramun ce me dalili sai suka kawo wani hadisi wanda aka ruwaito shi a cikin bible suka yi hujja da shi cewa wai annabi ibrahim sanda aka ɗauke shi aka wujijjiga shi a cikin majaujawa aka jefa shi cikin wuta sai ga mala'ika jibril ya zo ya ce mishi kana da bukata sai eh, eh, wai ibrahim ya ce in dai wurinka ne ba ni da bukata sai ce to ba ka da bukata wurin allah sai ce hasbi min su'ali ilmuhu bi hali tun da allah ya san halin da nake ciki wannan ya wadatar ba sai na faɗa wa allah ba ba sai na roƙi allah ba to daga wannan hadisi da aka ruwaito a cikin bible littafin musha daga nan ne 'yan ɗariƙar shaziliya suka yi gini akan cewa haramun ne a yi addu'a wannan yana nan a cikin bible ka karanta littafin qa'idatun jalila fi tawassuli wal wasila da littafin silsilar ahadith da'ifa mujalladin farko wai hasbi min su'ali ilmuhu bi hali dan haka suka ce addu'a haramun ce to ga manzon Allah ya yi addu'a jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa duk bidiyo'in nan da kuka ga ake ta faɗa da su dare da rana abubuwa ne waɗanda suka samo asali daga matattun hadisai ko kuma daga mushan amma waɗannan yan ɗariƙa mafi yawancin jahilai ne ba addinin musulunci suka sani ba don haka duk tarkatarkar da ka ka kawo musu shi kenan. dama duk sanda mutum ya naƙa wa kanshi al'ibada bi ghairi ilmi ibada kawai ya ce shi nasik ne ibada kawai zai zama yi karatu bai dame shi ba ƙarshe sai ka gan shi turin jahili ne karanta bukhari da musulun in ba ka da su karanta eh, ainihin riyadu na kitabu tauba aka samu wani ɗan ta'adda ya kisan kai casa'in da tara da ya kashe mutum casa'in da tara sai ya zo yana neman zai tuba a nemo mishi malami mai fatawa sai aka ga mutane galibin suka ganka kayan naɗi ka riƙe tarbi ka zauna a masallaci da ba sai su ɗauka malami ne saboda waɗannan su ne usuli na malanta a wurin jahilai a ga naɗi tarbi malin malin guda uku alkyabba ta hudu kana zufa kana to shi kenan sai a ce wannan babban malami ne wannan mutum da suka ganshi ya zauna ga shi nan abidi ne in ka karanta hadisin haka baka ji fadulla ala rahibin sai aka nuna mishi rahibi ruhubaniyanci din nan karanta a qur'ani Allah yace ibtada'u a ah, kagowa suka yi to sai aka nuna mishi irin wannan gashin ya zauna yana ta ibada yaje tambaye shi na kashe mutum casa'in da tara da bata malam ina tuba Allah zai karɓa. to abidi jahili haka yake duk mutumin da zaka ga ya zauna ibada kawai ba ilimi duk abin da yake makaruhi zai ɗauke shi haramun duk abin da yake haramun zai kai shi kafirci haka yake sai bala'in tsanani yana da kuɗin da zai ci abinci mai kyau sai ce wai ba kyau a ci abinci mai kyau kul man harrama zinatallahi allati akhrajaha li ibadihi wa tayyibati min rizq yana da kuɗin da zai sa riga mai kyau sai ce ba kyau sai ka gan shi mutsu mutsu shi yana ganin wai wannan ita ce qurba to aka tambaye shi ko in na tuba Allah zai karɓa sai ce a'a fau fau Allah ba zai karɓi tubanka ba wannan ɗan ta'adda sai ga to ne ya rage da ba tuba ai kenan kawai sai buge kafiri kawai ya haɗa cikon na ɗari sai ya ce jama'a ku nemo mini malami na yi kisan kai ɗari yanzu ɗari kenan ya haɗa da wancan jahilin sai aka ce fadulla ala rajulin alimin ka ka karanta riyadu na babu tauba haka za gani sai aka nuna mishi wani malami sai tambaye shi shin ko in na tuba Allah zai karba bayan na yi kisan kai ɗari sai malamin ya ce wane ne zai shiga tsakaninka da tuba ma haza jawabu alimi kaga amsa irin ta malamai ke wane ne ma zai hana Allah ya karɓi ka yaya ma za a ce Allah ba zai karɓi ka ba kaga amsa malami ke sai ce amma shawara ta da kai wannan gari lalatacce ne ka je gari ka za, akwai bayan Allah na gari mutanen kirki ka je ka tuba ka zauna can kai ta ibada don kar ka samu damar koma zuwa ga ta'addancin a shahid da na kama na wannan hadisi shine duk sanda ka ce za ka bauta wa Allah to ka nemi ilimi yanzu akwai mutane da dama suna da halin da za su gina gida mai kyau su hau abin hawa mai kyau su ci mai kyau su sha mai kyau su sa mai kyau su rayu cikin mutunci amma suna ganin duk wannan haramun ne to abin tambaya shin dukiyar da suka tara ta haramun ce to wannan kam shi kenan asalin su ya lalace a'a dukiyar ta halal ce to in ku ta halal ce Allah yana tuhumar irin waɗannan yana cewa ka ce da su man harrama zinatallahi allati akhrajaha li ibadihi wat tayyibati min rizq tufafin ado kyawawa masu daraja waye ya haramta da kuma abinci mai daɗi waye ya haramta sai Allah ya ce qul hiya lil amanu fil hayati dunya a nan duniya duk wani ƙanƙararren yadi da ƙanƙararren gida da abinci mai daɗi da kyakkyawar mace da gida mai lafiya da mota mai lafiya da lafiyayyen jirgin sama Allah ya ce ya yi don muminai ne yasa kar ka sake su maka hujja da malanta ai kai malami ne sai ka wata gurguwa makauniya a baka wai kai malami ne don haka sadaka ma za a baka na kasashiya ragowa aljanu wai kai malami ne kai gaba ɗaya ba ruwanka da duniya kar ka sake su maka wannan hujja ko abinci sai a kawo wani dan dago-dago a haɗa miyar kalkashi da miyar dage-dage sai a baka sai ka zauna duk sai ka ga ya durmi tsayatsin gaba ɗaya wai shi malami wallahi kar ka sake Allah yake qul ya lillazina amanu ga muminai Allah ya waɗannan abubuwan fil hayati duniya anan duniya wato tsautsayi ne yasa kafirai da fasikai suke cin daɗi tabarrukin muminai ne dan duniya wurin zaman kowa ne in ba haka ba da kafiri ba zai samu ko makwarar ruwa sai Allah ya ce khalisatan yau qiyama amma a ranar alkiyama na mu'mine ne su kaɗai. shi yasa in kana da kuɗi ka ci daɗi ka sha daɗi ka sa mai daɗi ka kafa hula mai tsada ka hau mota mai tsada ka yi kankareren gida ka auri kyakkyawan mace mai daraja ka ainihin yi komai mai kyau ba wanda ya haranta maka babu wata doka a musulunci wadda take ta malamai ce banda jahilai E jahilai su je su ci kaji da talatalo ku kuma malamai sai a haɗa ku da burgu gaziya a ina aka samu wannan karatun za kazibun waftira'un alallah ƙarya ce wannan aka kirkira aka danganta wa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat wa ju'ila qurratu aini fi annabi yace a duniyan nan kakaf ni abin da Allah ya sa mun so shine mata da turare ya ce kwanciyar hankali na da natsuwata kuma tana sallah duk ɓacin ran da ya shiga da an da sallah sai ya watsake Allah ne a cikin alkur'ani ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min adh wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal hars Allah ya ce zalika mata'ul hayati dunya waɗannan duk kayan jin daɗi ne na rayuwar duniya mata 'ya'ya gonaki abeban hawa waɗannan abubuwan sai ta samu duk ɗan adam in bai jarabtu anan ba ya jarabtu anan to don haka sai Allah ya aje kyakkyawan misali akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matan shi kyawawa ne dubi Aisha yar Abubakar Siddiq dubi Safiya kyakkyawar mace ce wadda sahabbai suka je za su yi rikici akan ta baiwa ce wannan yake a shi izini zai je ya ga wata baiwa annabi ya ce tafi ka ɗauko yana ɗauka sai wani ya ce a a ni ma ita nake so nan da nan za a yi dambe sai wani dattijo ya zo ya ce manzo Allah ka rike wannan mata in ba kai ka rike ta ka san ka ya faɗa cikin ta ba to babu yadda za a yi yaran nan su zauna lafiya ƙarshe manzon Allah ya ce ke kin yadda in yanta ki yancin ki zama sadakin kin aure ki tace eh zan Allah ya aure ta kikkiawan mace ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin hadisin Bukhari yana sa kaya kyawawa sababbi tas karanta babu babun hal yusalla fi saudul ahmar ya halatta ai sallah da jan riga wasu jajayen kaya na ado manzon Allah yasa aka yi mishi saiti guda kai yanzu kana nan kana yawo da matacciyar jamfa kuma kana da kuɗin da zaka sa kaya mai tsada eh, an yi maho anan ai can da kaji ana karanta maka a tarihi Umar yana da riga faci goma sha takwas zai da kuɗin sabuwa ne yana da kuɗin sabuwa zai sa shi yasa Muawiya da ya kafa gwamnati sai ya zama tsageru ne a garin sai ya haɗa manya-manyan riguna ya sa kaya masu kyau da Umar ya zo ya same shi lafiya ya ce banni da su waɗannan 'yan birni ne addini bai dame su ba da sun gaba ka sa riga mai kyau ba sai su nemi takaka shi yasa kai ma yanzu kai ne ustazu eh wandan ka kam ya dage duk ma amma dai ka sa mai kyau in kana da hali kar kawai shi kenan sun mai da kai ustazu sai kowa ya kashe rigar shi sai a kawo koran wando a haɗa maka da yalon taguwa kamar tuta <laughs> kamar tutar siyasa sai a haɗa a baka eh, saboda Allah Allah ya shiryar da mu to shi ne aka ce annabi ya addu'a kuma ya naci a wajen addu'a kwana arba'in jama'a kwana arba'in wasa ne sai an aka yi maka asiri yanzu kai matsalar da take faruwa sai ka ce ka roƙi Allah an aka ce yau kwana nawa kenan sai ka ce yau kwana uku kwa addu'a manzon Allah ta kwana arba'in kana jin shekunan garin ku in ba dan karban addu'a da Allah yake cikin gaggawa yake tausaya bai ba ba sai su shekara ɗari hudu Allah bai ansa ba manzo Allah kwana arba'in ya ne sannan Allah ya amsa kai sai ka buga ka buga ka buga kwana bakwai sai ka ce har yanzu dan warke ba to za ka yi wa Allah dole ne wannan cutar da aka faɗaɗa maka ita kake addu'a ai lada kake samu annabi ayyuba ƙur'ani ya gaya mana aljani ya kama shi wadhkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni masani shaytanu bin nasbin wa azab annabi ayyuba ya kiraye Allah shaytanin aljani ya kama ni yana azabtar da ni yana bani wahala hadisi ya zo cikin tafsirin ibn jarir ne tabar ingantacce annabi ya ce sai da annabi ayyuba ya shekara goma sha takwas da wannan cutar aljanin yana rike da shi Allah bai da ikon ya kori aljani amma dan a nuna maka haƙuri wannan haƙurin ibada ce addu'ar ibada ce cutar da ke samun ka kankarar zunubanka ce fastajaba Allahu du'a'ahu sai Allah ya amsa addu'ar annabin shi wa anzala malakaini Allah ya saukar da mala'iku guda biyu jalasa ahaduhuma inda ra'asin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ɗaya daga cikin waɗannan mala'iku guda biyu sai zauna a daidai kan annabi a cikin bacci kenan a mafarki wal akharu inda rijlaihi ɗayan kuma ya zauna daidai kafafuwan shi faqala ahaduhuma sai ɗaya daga cikin su mala'ikun yake wa ɗaya tambaya haka na daga cikin hanyoyin karantarwa ga manyan shehunai manyan malamai su ne da sallah sai ka ji an sa kasar da malam laula abubakar yana tambayar malam abubakar gumi ba wai bai sani bane amma an ne dan kai kai ne wa mukamin ka zai kai ka iya zama gaban malam abubakar gumi ka tambaye shi ba to wannan almajirin shi ne sai ce ala gafarta malam yanzu zakar da kai da muke fitarwa muke kaza muke kaza kaza kaza to yanzu yaya za mu da muke almajirai a madadin ka yake yi shi ya sani to haka nan yanzu suna ainihin diagnosing kenan duk likita dole ne ya binciki yaya matsalar ta faru sa'an nan ya gane yadda zai bullo mata shi yasa masu rukuya ya kamata ku gane ba kawai da an zo da mutum ba shi da lafiya shi ke nan ka danki kanshi ka fara karatu ya kice a rasa yadda za a ya dawo da rayuwar shi da ran shi ma ba haka ake sai an bincika bincike a ta fanni biyu za mu zo za mu koyi waɗannan abubuwa yaya kake jin jikinka sai ce yana jin ciwon kai yana jin ciwon baya yana ainihin fama da ciwon mara sannan kuma yana ainihin wato fargaba to wannan a ido biyu kenan kana ganin jiri kana ganin wasu abubuwa suna gifta maka to a ido biyu kenan to a bacci fa yaya kake gani sai ce yana ganin ana wurgo shi daga sama ko yana ganin miyagun dabbobi suna bin shi da gudu ko kuma tana ganin ta tana iyo a cikin ruwa ko wani abu makamancin haka to daga haka ne sai ka gane cutar iri kaza ce ba iri kaza ba misali budurwa ce za ka zo da ita ta nan ba lafiya saurayinta lafiya lau ana murna lafiya lafiya kwana biyu ta birkice ba ta son shi to ba zuwa kai za ka ka kama kanta ka ci gaba da karatun alkur'ani ba a'a sai ka bincika me kike gani domin akwai kamanni tsakanin sihiru tafriq da sihiru ta'til zawaj me yiwa an yi sihiri ne dan a raba ta da wannan saurayin shi kadai ne ba a so ya aure ta to sihiru tafriq a'a me yiwa an yi sihiri ne dan duk wani saurayi da ya zo ta kishi wannan shine sihiru ta'til zawaj to daga irin nau'in cututtukan da take ji a ido biyu da irin nau'in mafarkan da take yi daga haka zaka iya gane sihir tafrik ne aka yi to ga yadda zaka karya shi daga haka zaka gane sihir ta'til zawaj ne to ga yadda za a karya shi dan haka sai ga cikin sauki abin ya faru insha Allah to shine sai suke tambaya fakala ahaduhuma ma bihi sai ɗaya daga cikin waɗannan mala'iku ya ce me ke ga wannan mutum ne faradda alaihi al-akharu sai ɗayan ya bashi ansa ya ce matububun ai tsubbu an tsubbance shi ne masuhurun asiri aka yi mai qala sai yace man saharahu waye sihirce shi qala labid ibn al-a'sam al-yahudi labid ɗan a'sam da yahudi thumma bayyana annahu saharahu fi mushtin wa mushafatin sannan sai yace an yi mishi asirin ne a jikin gutsatsarin gashi wato waɗanda suke faduwa min sha'arin nabi sallallahu alaihi daga gashin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu fi juss bakar nakhalin bakar sannan kuma an saka a cikin kogo wato a cikin ainihin huda ta dabino namijin dabino ya kuna aqwa don wannan sihiri ya zan yayi karfi wa ashad ta'asiran kuma ya zan yana da tsananin ta'asiri summa dafanahu sannan sai shi wannan bai ya je binne asirin tahta sakaratin a ƙarƙashin wani dutse fi bi'ir zarwan a cikin rijiyar zarwan wato aka je cikin rijiya aka samu dutse sai aka danne asirin a can ƙasa فلما انتهى الملكان من تشخيص حالة النبي صلى الله عليه وسلم yayin da waɗannan mala'iku suka gama binciken halin annabi to ka ji ko haka in an gabatar da wanda yake mara lafiyan sai ka binciki halin shi akwai wanda yake addu'a za ka faɗa mishi ga addu'o'in da za ka rinƙa da safe da yamma in ka kwana bakwai shikenan zuwa kwana bakwai sai ka warke shikenan ba abin da za ka yi mishi ya kamata ka lura da waɗannan abubuwan mun gane wannan da kyau to su kuma mutane galibi sai ka zaunar da su kayi musu wa'azi yana daga abin da za mu samu nan gaba ka zaunar da shi ka nuna mishi ba kai ke magani ba Allah ke magani amma kaɗai kai za ka yi mishi addu'a ne ka kuma bi wasu hanyoyi da Allah ya hore maka na shari'ar musulunci Allah ya bashi lafiya sannan ka nuna mishi in ya samu sauki ya gode wa Allah maɗaukakin sarki kuma kirari ya tabbata ga Allah da magana shi ita ce alkur'ani shi kenan baka da wani alfahari kakka nuna kai wata tsiya ne sai Allah ya kwace wannan alfarmar mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sai an yi tashhisin hala wato a bincika a gane halin da mara lafiya yake ciki to da aka gama ganewa a maran nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bi sihiri sai annabi yasa aka ciro sihirin kaji wannan na daga cikin hanyoyin karya sihiri akwai asirin da in ya citira ya citira ya citira sai kai malamin ka roki Allah Allah madaukakin sarki ya nuna maka ko ya nuna wa wannan mara lafiyan inda aka binne asirin mai yiwa an yi karatun an yi karatun an yi karatun ga al'amari ya bayyana an ɗauki duk matakan karya asiri a biya gagara to shikenan sai ka roki Allah sai Allah ya nuna maka wuri a mafarki ko Allah ya nuna shi mara lafiyan shi ma ka sa shi ya roki Allah shikenan sai a dubi auqatul ijaba lokutan karban du'a'i misali can ƙarshen dare yayin da Allah maɗaukakin sarki ke sakkowa ka miƙe kana addu'a mara lafiyan ya miƙe na addu'a da da kun kwanta bacci ko kai ko shi ko dukkanku sai Allah ya nuna muku ga gindin wata bishiya a bayan gidan ko a cikin gidan sai ku ga ko hayaƙi na fitowa ko kuma ka ga kana ta mafarki da wannan wurin kana ta mafarki to sai ku je ku haƙa wurin ishara akan Allah so sai ku ga wannan abin kuna lalata abin shi kenan sai asirin sai ku gan mara lafiyan ya watsake to ya ake lalatawan ne za mu zo mu samu nan gaba amma kaga shi annabi kaga ba karatu ne aka ce an yi shi ba ba kaza ba a'a sai Allah ya nuna mishi idda asirin yake sai annabi ya sa aka ciro sihirin wa dafnihi kuma ya sa aka binne shi da aka lalata sai aka je aka binne wa fi ba'd riwayat a wasu riwayoyi harraqahu sai annabi ya sa aka kona wannan asirin to duk zamu zo mu ji yadda ake waɗannan abubuwa insha Allah wa min jam'i turuqil hadisi malam yace har yau daga tattaruwa hanyoyin wannan hadisi kuma yazharu anna al yahuda sana'u lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sihran min ashadd anwa'i sihiri a wasu riwayoyin kuma muna fahimta cewa su yahuda wannan sun yi wa annabi sihiri ne mafi tsanani daga cikin nau'ukan sihiri wannan iri kenan shine sihiru tafriq asirin da za a raba ka da ranka ko a raba ka da ofishinka ko garinku ko gonarka ko wani abu ma'ana abin da bahaushe ke cewa an yawa na kuciya ya bar garin nan to wannan duk nau'i ne na mafi muni daga cikin nau'in asiri shine sihir tafriq to a zahiri shi suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa kana gharaduhum manufar manufarsu ita ce su kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka abin yake sun buga da hujja annabi ya kayar da su an rasa yadda za a yi an buga an gama kure su da kurewa ta kai sai aka ce قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين da Allah maɗaukakin sarki ya gama ƙure Yahudawa sai suka yi ƙarya suka ce ai su a addinin su haramun ne a ci naman raƙumi sai Allah ya ce ƙarya suke in gaskiya ne kul a bit taurati fatluha a zo a yi ƙure waye ya ce ba kure duk wanda ya ce ba kure ƙarya yake Ƙur'ani ya ce a kura makaryaci yau za a tsaya ana wani kwana kwana duk wani makaryaci Ƙur'ani ya ce a zo a yi kure a ce a zo a yi taron malamai a kura makaryaci wane ya ce kaza gaskiya ne wane ya ce kaza ƙarya ne sai a ce a zo a yi taron kure wani taron wayar da mutane kai munafunci kawai taron kure za a kira abin a ce an zo za a kura makaryaci ne tunda abu kiki kikikaka annabi ya ce ƙarya kuke su sun ce gaskiya ne sai Allah ya ce qul fa atubi taurati ashe an zo taron malamai sai an zo da littafi ba kawai zuwa za ka kayo naɗi kamar kayan wanki shi kenan wai kai ne shugaban malamai ka faɗi magana a ji waye kai naɗi ba gashi nan a kantin kwari yadi ne naira saba'in ne kowa ya siya ya naɗa yadi talatin a kan shi sai an riƙe mishi ta baya mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka a'a gashi abin da ya faru kenan ga annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce a zo da attaura a karanta suka ki zuwa da attaura aka ce a zo a tsine wa maƙaryaci albarka manzo Allah ya fito ya fito da sayyidina Ali da Fatima da Hassan da Husaini ya ce Allah ni gani na fito su ma fito in ba ga tsoro ba ba ba Yahudan da ya fito Ibn Abbas ya ce wallahi da sun fito ran nan wuta ba ta zo daga sama ta cinye su ba gaskiya to haka duk wani yanzu da aka ce a fito a zo a zauna a tattauna yaƙi shi ma wakilin Yahudawa ne ya kamata mutane su gane gashi to da abiye abu shine sai aka ce to aje a yi asiri aka kashe shi haka aka yi ta samun matsiyata daga yan an kasar nan suka yi ta shekaru ashirin shekaru sha biyar da suka wuce in suka buga suka buga suka buga suka buga suka gafa an yi kokarin a kashe wani zahiri a biyaki an yi kokarin a asiri an yi kokarin a ce a yi muqabala a biyaki sai sai aje a yi bokanci aje a yi bokanci abin na dan akuya dare a daura mishi layu a ɗaurawa rago layu a murɗa wuyar rago a zubar da jinin a yi kaza a yi kaza a zo gidan malami mai wa'azi kaga wasu tsofaffin bokaye masihirta sun zo suna ta tofi suna tofawa a gidan duk babu irin abubuwan da ba su yi ba a ƙasan nan zama mun fahimci wannan da kyau ko to haka su ma nan sai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama sihiri don su kashe shi jama'a menene na kisa inda gaskiya babu duk sanda kaji an ce a hana wa na wa'azi ko kuma a kama shi a kulle shi ko kuma a kashe shi a babu gaskiya ne Shir'auna dubi shir'auna mana cewa ya a zo a zauna a tattauna don yana ganin kamar shi zai nasara da aka zo aka aje rana zuwa aka aka ce jama'a za ku fito suka ce iran nan kowa ya fito aka zo aka share fage ga annabi musa ya zo zai wakilci ainihin kare addinin allah da izinin allah ga bokaye malaman fir'auna sun zo za su wakilci mai gidansu fir'auna haka aka zo aka buga wannan muƙabala da ƙur'ani sai da ya bi izu sittin ɗin na ka ba mu labarin ta fai fai fai fai nau'i nau'in ta aka ba mu labarin irin gwagwarmayar da aka yi annabi Musa ya nasara daga ƙarshe to haka al'amarin yake jama'a babu abin da zai kawo kisa sai in ba gaskiya jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu wa min sihiri malam ya ce domin kuwa daga cikin sihiri ma tulu akwai sihirin da yake kashe mutum kama huwa ma'lumun kamar yadda yake wannan abu sananne ne walakin laha a sama min kaidihim sai dai kuma Allah ya tsare manzon Allah daga ainihin makircinsu. su fa khaffafahu sai Allah ya sauƙaƙa wannan ainihin wato abin nan wannan sihiri ila a akhaffi anwa'i sihiri zuwa ga nau'i mafi sauƙi na sihiri wa huwa rabb shine rabb shine mutum ya kasa kusantar matar shi za a zo a yi mana magana kan shi a can gaba jama'a mun gane wannan da kyau ku to wannan hadisi jama'a kun ji to an samu yan bid'a ciki da waje wasu kwakwalansa sun buga sai suka ce wannan hadisi ba ingantacce ne. me yasa suka ce yaushe ne Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai tsare ka daga mutane kuma a ce mutane sun wa annabi asiri asiri ya kama shi to in aka ce haka ai wannan ya nuna kenan annabi ya taɓa samun wani lokaci da ya samu tangarɗa a ƙwaƙwalwar shi don haka wannan zai kai ga taɓa manzancin shi ma kenan don haka sai suka ce wannan hadisi ba daidai ba ne to matsalar da take faruwa ita ce duk sanda za ka yi magana abu in ba fagenka ba ne to sai bala'i ya faru shi yasa duk abin da ba fagenka ba ne ya kamata ka bar shi kai magana a kai kar ka ce ai kana sakandare ka karanta physics ka karanta physics wane ne yake hadani da physics na yan sakandare tuni ana magana profesoshi waɗanda karatun ya zurfi su kansu ɗin suna neman su zama physics da kansu irin su ne ke magana a cikin ilimi amma kai zunubi daga cikin zunubin physics ko za ka ce za ka yi jawabi a cikin physics har kai ka ce kai ma ka isa kai musun kaza mun gane wannan da kyau ku to haka in aka zo kai ka karanta fiqhu aka zo ana magana akan hadisi ka bar hadisi da ahalin shi kai alaramma ne kira ka iya da tajwidi aka zo ana magana akan fikihu, to ka bar malaman fiqhu da fiqhunsu sai in Allah ya haɗa maka goma da goma wanda wannan ko a cikin malamai na da to sullatun min al na wa qalilun min akan samu dewa cikin malamai da da kamar al ibn rushid al-maliki mai littafin bidayatul Mujtahidi, wa nihayatul muqtasid Allah maɗaukakin sarki ya yi mishi ilimi game da ƙur'ani. Allah ya ba shi ilimi dangane da hadisi ilimin fiqhu ilimin kaza Allah ya tattara mishi ilimomi da dama sannan in ka koma gefe guda ƙwararren malami ne kuma a likitanci ƙwararren malami ne a harka ta geography sanin yanayin ƙasa in ka dawo irin zamunna irin waɗannan sai ka ga akwai ƙarancin irin waɗannan a same shi malami ne na hadisi malami ne na ƙur'ani ya kware a ilimin usulin fiqh ya kware a lugal arabiya sai ka ga kaɗan ne daga ciki kamar da al-imam abdurrahman ibn al-jawzi yake cewa wa qad kanu idza uddu qalila fasaru al-yawma a'azza min al-qalil yace a zamanin da irin waɗannan malaman ma lokacin ɗaya ne yace to a yau kuma sun zama kaɗan ɗin kaɗan kaɗan ɗin ma na da wuya samu a yau Allah maɗaukacin sarki ya shiryar da mu wannan hadisi ne sahihi amma tun da wasu sun kawo shubuha kai shine malam zai kawo ya dambake ta Yake shubhatun wa jawabuha ga wata shubha wato wani irin rikici sai an gama karantar da kai abu tsaf sai wani sai zai dagwalgwala maka tunanin kai ce to yanzu mu je yanzu an ce misali zan yi mana na irin wanda suke kawo muku a wani fannin sai an ce aljani na shiga jikin mutum yanzu shi aljani halitta ce mai girma ya fi duniyar nan girma don Allah yanzu yaya za a ce ya shiga jikinka kai ɗan ƙarami ya zauna to ka gani to wane ne ya gaya maka haka ka gani sai kawo maka shubuha sai lalata maka wannan addinin yan bid'a kenan shi yasa aka ce ka lazimci hanyar salaf ka zama salafi shine da zaran su salaf da zaran annabi ya ce kaza ko Allah ya ce kaza sai su fahimta sai su gamsu amma an ka hau cewa to yanzu an ce kaza to kaza to ka ɓata ka kama hanyar fir'auna fir'auna ne ke da irin wannan tunanin da aka yi mishi wa'azi madadin shi ya tunani ya ji sai ce fa ma balul qurunil ula to iyayenmu da kakanninmu da suka mutu suna yi fa yanzu suna wuta ko suna aljanna so yake annabi Musa ya ce iyayenku na wuta ya ce to jama'a kun ji fa kun ji fa iyayenmu yan wuta ne mu kuma yanzu sai annabi Musa da yake kwararre ne Allah ne ya aiko shi sai ya ce ilmuha inda rabbi Allah shi ya san inda suke kai ake wa'azi wa jawabuha da kuma amsa akan wannan shubha Mallam yace Kalal al al imamul al wani ƙwararren malami ne a cikin tauhidi da fiqh rahimahullahu Allah ya ji kanshi yace qad ankara hadha al-haditha al-mubtadi'a an samu yan bid'a sun yi inkarin wannan hadisi wani kuskure ya faru a Najeriya shi ne. da zarar an ɗan dan musamman in ɗan izala ne yake saurare sai kawai ce ɗan ɗarika. shi da an ce dan bid'a kawai yana ganin ɗan ɗariƙa ne kawai a'a duk wanda ya bi wata ƙirƙirarriyar hanya ko shi ne shugaban ƙungiyar izala sunan shi ɗan bid'a wato ɗan bid'a wani suna ne da ke faɗawa akan duk wanda ya ainihin ƙirƙiri bid'a ya bi ta ko kuma wani ƙirƙiro ya bi ta akan sani shi haka ka gane ɗan bid'a ba wai kalma ce da ta takaitu akan na kaɗai ba a'a yanzu in ba haka ba to wannan gashi yana magana ne wannan al-Imam maziri ya rasu wajen shekara ɗari tara da suka wuce to lokacin an kafa ɗariƙan ne wannan da ake magana to ashe kaga al-mubtadi'a nan yana maganar mu'tazila musamman su ne ainihin ake son aiwar rabbi akan wannan mas'ala sai ce an samu su waɗannan yan bid'a sun yi inkarin wannan hadisi min haisu annahu yahuttu mansiban nubuwa wai suka ce wannan hadisi na kwashe daraja annabta yana zubar da ita wa yushakkiku fiha kuma yana saka shakka game da annabta wa anna tajwizahu yamna'u thiqata bi shar'i suka ce in har aka ce wannan asirin aka zartar lallai ya afku to wannan zai sa ake amincewa da shari'ar musulunci kenan wa sai suka ce فلعله حينئذ يخيل إليه أن جبريل ya atihi يأتيه وليس ثم Jibril. suka ce domin aka ce wannan hadisi gaskiya ne ta iya yiwa kenan wato mala'ika jibril ya zo wa annabi a halin kuma mala'ikan bai zo mishi ba wani abu ne annabi ya gani daban wa annahu uhiya ilaihi kuma sai annabi ya rinka